walwalar zirga-zirga al'ummar mambobin kasashen yawo har yanzu ya kasa tabbata shekaru 40 bayan yarjejeniyar dakar da aka yi tanadin haka ahmadu bulama charno daraktan sashen da ke kula da hijira na kungiyar alternative ya ce ba a girmama yarjejeniyar sakewa shige da fice ba da aka yi tanadi a cikin sanarwar ƙasa da ƙasa bisa kan kare haƙƙin bani adama sai da yawo cikakkar turba ce mai amfanin 'yan asalin shimfiɗar hatta ma bisa ga mata matakai masu mahimmancin da aka shimfiɗa ga yarjejeniyar Dakar a kan buɗin kai da kawowar al'umma da dukiyoyinsu. Yancin kai da kawo na jama'ar da ke cikin shimfiɗar ƙasashe mambobin ƙungiyar ta kowane ƙasa na da ikon kariyar kanta. Amma bisa ƙa'ida wa'annan matakan ya waje ba a zartar da su bisa ga bin sharuɗan dokokin ƙasar. Tunda ana cewa sharuɗan gamayyar ƙasashe suna sama ga na ƙasa. Hakika an san da ayar doka mai lamba goma sha uku ta sanarwar da aka yi ta ɗinkin duniya na tabbatar da 'yancin kai da kawo idan aka koma ga shimfiɗar zamantakewar ƙasashen idan kana son ka ƙetara wata iyakar ƙasashen mambobin sai da ya kasance kana bisa ƙa'ida ne ko kuma baka bisa ƙa'ida to za ka fuskanci halayen da ake ce ma halayen da basu dace ba. Meye wannan yarjejeniyar ta ce? Ya waje ba ne a gare su na su tabbatar da aiwata sharuɗan to amma sai suka kasance suke taka sharuɗan. Shugabannin ƙasashe sun samu rahotanni da dama da ke shaida da musguna da ake ma jama'a bisa ga hanyoyin. da me wannan yake da nasaba kuma laifin waye ina ganin rishin hukuntawa ne domin ɗan sanda ko wani mai sanye da kayan hukumar tsaro da ke kilomita dubu daga babban birnin kasarsa kwatamcin kasar Nijar yana ɗauke da makaminsa kenan shine ke ruwa shi ke tsaki yana aiwata yanda yake so ana iya samun misalai kamar yanzu idan mota ta tashi daga lomi nawa mutum ke biya bisa ga hanya kamun ya zo nan yami wani lokaci ma sai ana iya ganin kamar haɗin kai ne na direbobi ko kuma kwambayar da ke tambayar tare mutanen da su tattaro kuɗaɗen da za a bayar bisa hanya. A nan ma mu Nijar an sha yin rahotanni bisa ga irin waɗannan halaye. Me yasa ba a mayar da martani a tunaninku? Ta fuskar ƙungiyoyin farar hula muna nan muna wani aiki na neman goyon baya ga samun aɗaiɗiyar nafiyar Afirka. Kudiba tarayyar ƙasashen Turai sun yi kare kansu a gaban ƙasar Amurka. Kun sani mulkin mallaka ƙoƙari dai yake yi ya raba mu don ya ƙarfafa gurinsa na mallakanmu. Sai dai kash shugabannin ƙasashenmu ba su ankara ba.